yadda za a yi sai ki bani labarin abin da ya faru a bikin. Mama na ta ce amana da amana zan gama ma kowa. Maman ki ta ce amana cin amana kada ki gaya ma kowa. Eh. <laughs> To ai ni baban ki ne kin gane in kika faɗi min kin ga sallah ya kusa zan sayi miki kayan sallah zan sayi miki bashu zan sayi miki takalmi mai rubas. Kai ma zan gaya amana amma ta ka gaya ma kowa. A so insha Allah. tun amana wanda wanda ya ci amana wuta balbal kin ji ko <laughs> ki faɗi min in kika faɗi min ba zan faɗi ma kowa ba kin ji ko baba mutane cin lawa kamar ana aiki haji kamar ana aikin haji <laughs> to ai dama <laughs> sai kuma me ya faru saboda yawan mutane mama ma a dajin wani mutumi ta ce kwana what amma dai ladidi Allah ya tsine miki iyakan gogodo yanzu ladidi kuɗin da nake wa zan kai babanki asibiti aje a mai operation shi ne kika ɗauko kika cinna musu wuta kai tsaya munafiki wannan kuɗin ba kuɗin operation ɗin babana bane wannan kuɗin kuɗin biki ne wannan aure aka cika mu zaka kisa na sa musu wuta me yake faruwa ne mai dan Allah wata mi ce ga mun game da na yau dan Allah ni ne nake miki wasan April Fool wasan April me April Fool inna lillahi what <laughs> na ka tawanka na da indo dale indo naka nake so dan turo min da kati in samu na kira ka. Kasi ina kaunanka. What? <laughs> baka bani abinci baka mu sutura baka min komai ana gobe biki ka sai mu za ka yi biki sai ka kawo ta tunda ka da kunya a ce gobe za ka yi biki sai yau za ka gaya min tunda ka da kunya lariri <laughs> ni kika doka har kika ba samun baki na sake ki sauki uku kuma wallahi ba zan dawo ba sai kin kwashe kayan ki ka dade ba ku dawo ba shi bura uban ku what Kadiri. Malam ka cuce ni ka ci amana ta malam shekara da shekaru a ce muna tare da ka. Malam sai ka turo min wanda ka ce an bashi. Allah ka cuce ni. Wai wai Kadiri me kika bashi? Ba ka ce an bashi ba malam. Me kika bashi? Me kika bashi? Abin da kan taliya kike wannan kukan? Ni ba taliya na bashi ba abinda ka ci jiya na bashi. Ke? Allah ya tsine miki ladidi. What? malam wani ne a wannan ba munafinci a daina wannan ba abin da na gani ina lokacin da lokacin da aka yi ma aka makan ciki Jilai. Eh jilai ciki hmm. har ta je asibiti za a zubar garin zubarwa ta mutu. Ta mutu. Malam Hudi shi mata ciki kuma shi ma ta asibiti. Na taba ga maza Malam Hudi taba ga musu. Kai ka kace mai Kai kace mai ma. <laughs> Yanzu kai kai la. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Suwaye! Mazaje ne!